Jadaba ya ba tsoro ne ba garago, gyara shiri na yi a gala. A matasar gida ba abu bakar A matasar gida ba abu bakar Ni kan na na ala kace. zo a shirin gida dan ba ya. Kowa jiwa ta yi biɗe shi. hatta ta kai ga tsara ko ba ta zama ajali yana zama mahele daga mai sajen daga dan ballo dukan mu dinga jin addini dan hoje sardau na sakko dukan mu dinga jin addini dan hoje sardau sakko Allah shi gafarta mata ya ba tsoro ne ba karago shiri yake gyara shiri na yi kai Allah shi gafarta ma ce wa mai malam wurin Allah ji kai sa Allah shi ta mai halin Amadu dikan Amadu Atiku. Amadu dikan Amadu Atiku ba sajen da ga an bara. Lukan bagen da tana jini yan wani. Lukan bagen da san abunka a hajji zan tsammani. Baba mai halin sadauki. Amadu dikan Amadu Atiku. Amadu dikan Amadu Atiku kake. Da Amadu dikan Ahmadu uba maza ba dauna sakkwato dauna sakkwato dai yan zakin maza salamun dottijo dauna ba abokin yaro ba mai ta giwa alliya da karaya wannan gaskiya ne sai alhaji sardauna saboda gajiya dan asanci kan mu azkira shi Ahmadu Ahmadu Abu jikan amadu Abu shi kuma dan Ahmadu Abu gwarizon Ahmadu amadu ne da amadu Abu kake amadu kake Haji na Bello ba abokin yaro ba wane mutum mai biya da yau ba shi tsakanin kai yaya za a ce mutum yana jin gajiya ya zan babu dama Allah ya gabar da ƙarfi ta sa kabarawa kuma ta sa rama a bayan ɗaki na. dan hasan dika mu'azu mai sakin ne dika mu da haushi kara haushi buwayen faɗa an taro dika mu da jin majini dan waje kake sardauna tabbato sa'idu mai biya ta yi don ba shi ka ni kai an ga zanti kan mu azu ke ma ta kin da kai dan bando kan ji dan kwarai ba ma ki ba ba ma sha sha ki mishikin hatibin Najeriya mai karfi kan zanti kan mu azu yau kaya da yamma kaya da gabar uban maza wanda ka ba shi sake gwarizon Ahmadu. Ahmadu ne na Ahmadu. Wanda kawai ya riga ya samu Ahmad na Ahmad. Warji warji ana mai kariya ƙarya namijin zuma. Haka aka yi, haka aka yi. Yadda ake bukata ke na ɗan abu. bare na kunkuru don noce wuya na yi ba hari ka ke na namu ai na re na tera an taira mai tewa haka ake dan abu ji kuma da na dan abu ji kuma da haka ake yi Allah taimaka wa baba gidan bello mai agala mai sajin da gadan bello a matan san kira babu bakar na sai ko tuka ce mugun nufi fada da ma Ahmadu Ahmadu Ahmadu da kira da na da barana fadi mun gode rikon ka kada Allah shi ba karim diki a rikon wannan gaskiya ne dan ya samu gaskiya ne muke ga Allah kullum ban maza amin ya bai wa mata wannan gaskiya ne dan garba gani fata da muke kullum kenan wa da sun ka so baka zama zaki suna haka ake dan abu shi kan mala da dan shi kan mala da shi ta kan sabba mama ki dodo ma sha sha gimshikin Muhammadu mai sajin da abubakar haushi kara haushi buwayen fada a hamaru a wadda zargi za a abubakar ji kan nana wadda ke santauna ta fata ce a ku gaji gidan bello kaka haka ce dan hasan ji kan ma'azuka ce a wadda zargi za a abubakar ka kawo maki sake sa yaro faɗin banye ba a wadda za a abubakar ce dan kan aina amina ga na hamsatu zaki miji haka aka yi baban aina ba abokin yaro ba bai ta ɗan giwa anniya da uban ba ba ta kake na kakin ahmadu na tura ki aliga ahmadu na tura ki sha na bello karnakakin Ahmadu Ahmadu Muhammadu Yau kaya da yamma kaya da gabar uban maza wanda ka so ka ba shi ji gidan Ahmadu Ahmadu san kira ba Abubakar jikan da da wannan mai saje mai sajen daga dan Bello